الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل السماء بعد الصالحين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب استعمال فضل باب استعمال فضل وضوء الناس لمنكم babu kanin da zai yi abai ba mai bayani akan wanki wa kafa hudar abin zuwa ga idanun sau a tattuna mutum ismaili da kara a mun buhaimun ba ibn halidin an aure ko ibn a aure ne ya haya almani an alihi daga mahaifi ne haya yake shahidu na da shi umaran na shahidu umaran na abi hasanin da Allah ya tambaye Abdullahi da zai ji an wado annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzon Allah ya tambaye wa wannan da ala abdullahi da zai ne wata shi abun abi hasan shi ya tambayi abdullahi da zai ne an wadu inda ni sallallahu alaihi wasallam an wadu inda ni a akan alwala manzo sallallahu alaihi wasallam waya manzo Allah ki alwala wala a da tauri kashi abdullahi da zai ne ta amsa wa da. min ma in ruwa ka tsawata ala a wurin ya karkato ruwa ya zuwa da hannun shi na sai da wannan buɗe dole sun da iya shaka ثم أدخل يده ثم يشهد أنه فكسر وجهه ليكسر ذات سوء ثم غسل يديه ثم يمسح وجهه مرتين مرتين سوء مرتين إلى ذلك يدعو غرائب سوء عنه ثم أدخل يده ثم يشهد أنه فمسح رأسه الشريكين فأقبل فيهما وأدبر يجيب له أنه يشيب بايا مرة واحدة سوء wai da yi gaba da baya duk guda kenan sun masa an nan gasar da jirage wani kawo wani irin abin zuwa ga ila da su ne wato wani babu wanda da jirage ya fada yi shi a ƙarshen mali wato shi fasara wannan sun masa sallar jirage ila ka shi ya fasara ta zan fadi babu wanda da jirage ila ka ta ce babu istimani fadar wudu'in nazi babu mai bayani akan wata amfani da sauran ruwan da wani amfani da shi وأمر جميل بن عبد الله عامه أن يتوكلوا بمن الوالد جميل بن عبد الله أبو جميل يقول إياه يسوي قال والله تكون وندا لي أمفاني سوء الواكي أن جميل بن عبد الله أبو جميل قال والله كده مشهد الواكي لتكون وندا يرضنا in yi kashe cikin wani kashi suwa bayan ya tuwafi da da tuwafi na gojewa kiyo in ya ƙara ɗarwala wannan shi ne zai waki inda ya goge waki sai shi koma da shi ruwa sai sa ɗayan shi kan suwaki ne kuma kan suwaki ne cikin wannan ruwan in ya koma cikin wannan ruwan in ya fitar sai shi ma iyalin ne ku yi ɗarwala da shi da na rafi ba ba mu ganin komi da shi ruwa suna ruwa ke wata shi ne da ya babu farin da ko'in nan zai mai a kan sauran ruwan da wani amfani da su to sai na malu masu kuɗi to ainihin nan gairan farin da ruwa ina da shi yanzu shi kuma ya tuwaki ya koma shi ruwan to sai malama sun kace ana ce masa waki a abin ka almishi haka to ana ce masa wata mai tsanin kasuwa a shi tun ana tsanin tsarki na ce an sa cikin ruwa kuma an yi amfani da wani kenan tunda mawdu Allah ce a tawabu min iharatul lifami tawaki wata abu ce wacce kasance tana tsarkake waki to a shi kenan tunda tana tsarkake waki an fice ta ne da haka a shi an sanya ta cikin ruwa ruwan nan kenan sun koma alma'ul musta'abun haka wasu maluma suka ce wasu maluma suka ce a zan yi tawaki cikin ruwa wanda an ka kamla ga baki wato ya nuna ban ba su canzawa ke don ya kasance ruwan da an ka sanya tawaki cikin su ba su canzawa a shi an ma musu abin su ma ba su canzawa ana yan fada su haka wasu maluma suka ce kashi na ce wa amara da a abdullahi a harabu an yadda wanda ko bai fara tawaki حدثنا آدم هو ابن أبي ديان قال حدثنا شوبة هو ابن نجاري قال حدثنا الحكم هو ابن قتيبة قال التي يتمس أبا يوحي هو أنا تمشي وهو يقول شنا شيوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوى الله يقول اليوم بالحاجة lokacin tsanin zahin rana kwakwai ya zuwa duniya an ka zo da ruwa wata wata a mazo Allah ya rauna ya kare rauna wajen nasu ya kudu na min da yana masu ka shiga ko kuma ka sun kafirai su shiga suna yi kusurin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala da su wai da masu gole biki suna shafa mai cikin su annan wata wata da irin da ɗaya wasu ya shafa da shi a ɗaya wa shafa da wata shafa da wata mai fana yau kuma yi sallallahu alaihi wasallama suna neman albarka da tuwon ruwan manzon sallallahu alaihi wasallama hasan nan nabi sallallahu alaihi wasallam a zuhur raka'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuhur raka'a wal asr ni. ya salla asr raka'a biyu wa bayyana yadayhi adatun gaba gare shi akwai zartaka akwai sanda wanda ya kasance wani wani makami na ya kada sanda ko bai kai mashi ba amma sha tihi amin tihi ba zai tihi mashi wa tsara abu musa abu musa al ya yace da an annabi sallallahu alaihi wasallam da garin tihi ma'u manzo Allah ya sa an kawo mai wani makai akwai ruwa ciki ba da sallah ya zai yi wanke hannuwa ne wajen hudu fuska ta tihi ciki ne ya wanke hannuwa cikin wannan makan da an ka iya ɗebo bayan zuba ya wanka sai ya zuwa cikin wannan makan sannan kuma ya wanke fuska ta cikin wannan makan wa marjabi sannan kuma wanda ke ba ke zuwa cikin wannan makan sun matsara da kuma sannan ce ma abin musa a shari'a shi da bilal ya shari'a ba min ku sha waɗannan ba ruwan da ban zuwa Allah ya wanke hannuwa na ciki ya wanke fuska ya kuma baki ya zuwa ciki ba kala ya shari'a ba min ku sha waɗannan ba wa amurka alawu kuma sannan kuma ku koro na ku sha masu kurkoki wani wani kuma ku sha masu zurban walgarabu da zalika ijabar kake rubuki sallallahu alaihi wasallam ko kuma walgarabu bi zalika ijadu barakati riki alwari ijadu barakati riki wa dan son su samu albarka ta ne wani gurin nashi alwari ba su albarka to ina wani yi shawa ne ma albarka wannan abin da ibn hajar ke ne wal barka da zalika ija da ne ki al-mubarak son ku samu albarka ta wani masu albarka sallallahu alaihi wa sallam to yanzu nan malamin da wanda aka yi da shi da ke shi shi kuma ruwa shi ba ke shi ko koyi da ruwa shi ne shi ba ka yi ta ta za ka yi da zanta a shi ke nan sallallahu alaihi wa sallam kowa ba a kira mamuru kuma kowa ne kulli da ma ana bashirun mulkun yuha ilayya inna ma ana bashirun mulkun yuha ilayya to wannan hulun ya yi kafirai kafirai da cewa ma anta illa bashirun mulkuna ma anta illa bashirun mulkuna kafirai da ce ma ban zama wanda aka yi kogare shina maluma a suka ce sallallahu alaihi ba a ciyawa suna tasowa saboda wannan kai ma kan raddi na raddi na manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma raddi na Allah ko a rai da cewa ma an sai ila bashirun nabiyuna ma an sai ila bashirun nabiyuna ba kusan shi ba mu da yake son ba duk inda duk an ce ma an sai ila bashirun nabiyuna ba kana tafirai shi ma tafirai ke ce ma tafirai ke ce ma ainihin annabawa da manzanni ba ku kasance ba in ba mutane irin ba an yi tsaye don nan ko don haka shi na kan mazu ala cewa wato wato ma ana illa bashin mai rukun duha ilayya ma ana illa bashin mai rukun duha ilayya sai dai bambanci na da kuma duha ilayya ni ai kuma ya kai a shi ke ka ga wannan zai yana ta kare da cewa ma ana illa bashin mai rukun don haka shi ke nan kalma ta cewa annabi mutum ya kamar kowa ko ina da kakarai ba ko ina da mumine ba haka cewa ta suna ga wannan in har za ka bi sunna to ya alwala ka wanke bakinka in ka wanke bakinka ruwan alwala ne ka zuwa cikin kuri ka ba wani ke sha da suna ana ina da wani suna ne da wani da sama ko? tunda suna hannu sai ita na kwakwaro abin da mai da amfani ga yin abin da yake da hankulan mutane da zo ka jima mutane kawai a ce a rai kuma kowa ne a wannan kuskure wani kina cewa muhammadu musulun na da shafi wani ko kariya ko da yana da shafi muhammadu musulun ce mutum na kuma har da shafi ba ta mutane ba wani kuma da ya gudu shi muhammadu da na zai ne wannan hadin shiwa ai ba ai abin nan ya kuke yi ne ko kuma ba to duk wani in rai kake ai ba ka cewa ya kuke yi ya saka da shi da sun ba ku sai to manzo sallallahu alaihi wasallam ko kai ya kuke da nan ha manzo sallallahu alaihi wasallam matsayi da ya wuce matsayin ya kuke shi ya kuce shi ne wa sai ko an san babu abin da yake daraja to shi manzo ya girma na daraja ba a kowa daraja ya daraja abin da ke nuna wannan abin da irin su wannan al'adiyyar sun cikin a shekaru sukan manzo da san manzo ba a cewa suna tambar kowa ba kadiba ashafa bi ta'arifi hukumin mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda tarihi da rubuta za ka san manzo Allah ba a cewa suna kowa kuma wannan kalima babu inda ta zo kitaban babu inda ta zo sunnata an ka ce mu mu yi koyi wannan kalma ta kafirai magana ta kafirai shi ko su cewa an da zaba shi mai wanda ba su ganin manzo na da kima manzo ba su da kima har suna cewa babu nuhin komi in ba ku toshe mu ba an fara kana ya kula a babu na shi kawai ku so ko kuma kuna son kai ku shugabace mu to duk wanda cewa manzo mu na kamar kowa shi na kushe ma shugabanci na manzo yi a kai kenan shi na ganin kenan shi ba mai na ce manzo shugaba ba ne kun yi manzo shugaba ne ko to yanzu tana cewa shugaban ku na garin ku dai zama kowa ko shugaban bari garin ko shugaban ka ba ka kyale ne shi da kai Ka san shugaban kasar su ko kadiri na ga daraja ta duniya ga matsayi na duniya ba mu koma gehen shi hace ka kana musulmi ba ga matsayin ka na duniya yayi matsayi ko to kana ta dai shi kai zai da ne ba ka ta ne shi ba ya ma da wanda Allah ne mawdukan da za a tsama abin da Allah ke wallahi ya tuku nan Allah shi abai kare ka sai ka kowa shi abai kare ka هذا يدوم من سنة الله عليه يحبها هذا كان ممكن أن يقوى ويحبه الإسلام ويجاوز بين أسباب الأمحاني باب الأمحاني باب من تكوني إبا من الشيء من باب باب من الألهين سواء كنا نقوى يمكننا سيما دي بابنا حديثي gashi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wanki fuskar shi cikin makai ya wanke hannun shi cikin makai ya bumɓewa ya duka cikin makai ya ba abu musa a shi'ari wanda ke manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi shaida cikakken shaida lokacin da Allah madaukakin sarki ya cewa watan a a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato so fa islamu bi ko yulikum wa yulikum sai ce ga musu wanda abu musa da shi ne nuna lokacin da Allah ya ce muso fa ya dilla bi qawmin yuhibbuhum ku yuhibbunahu tace ga sunan irin wannan to shi na manzo sallallahu alaihi salama ya farko da bakin shi ya wanke fuska shi ya wanke hannuwan shi ya ba shi ruwa ce shi sha shafa mutsa dai shafa ko sha shafa gaba ne an da wannan irin su da suna yawa hakan da waɗanda ƴan gaba gaba na da mazo sallallahu alaihi wasallam kura al'umma an ce da zarci akwai kuma su shiga aljanna saboda ni su a gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam aiki nan da suka yi na shiga gaba a rika da zanen to ko ne shiga aljanna haka ya ce ina cikin tana ina da zai sai kan ta ta ko ji wata cike da wannan yana da tab tab tab tab na ta kalma ko shi gida shi gida aljanna ko da ji wata sai ke bin na cikin aljanna ba mu kan so ne ba gaba yi to duk hali ne kai duk wanda hali ne ka gaba ka ga wuce kuma kauci sallallahu alaihi wasallam حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يقولون ابراهيم حدثنا يقولون ابراهيم بن سعد قال حدثني حدثنا علي عن سالم بن كيسان علي بن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع قال وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه شينا wanda manzo Allah ya kuma ruwa da manzo Allah ya kuma ruwa ya tofa su wajen shi ko kare hula shi na dan yawo mil ɗin daga rijiyar su abin da shi muhammadu da yake cewa laka asantu min annabi sallallahu alaihi wasallam makkatan makkaha fi wajhi wa ana imma khamsatin min janna laka asantu min annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ina fahimtar manzo Allah na san manzon Allah wa na san makkatan wasu ruwa da gona cikin bakin shi mace hafi wa da bi ya ciwo kwamfan nan da fuska watsa su shi ne min wani ɗaya shi ne min wasa irin yara da. ba ke irin wani da aka wa yara sai ba a cikin bakin da ruwa sai mun a ɗan watsa min fuska ya ce wa Allah ibn Hamdu a shekara biyar min dabin cikin wata goga da an ka ɗebo ruwa cikin rijiyar kuma zo Allah ya sha da kuma Allah ya sha wani ruwan kuma ruwa da ni su wasa irin da abar shi kwa ya ƙanana in yaro karami na manzo Allah na wasa da shi in wasa da dace da shi in ba kana manzo Allah na mai wasa mai yin baranci na shi ko wani gaskiya mai yin baranci na shi ko wani gaskiya manzo Allah shi na baranci shi na akwai ne shi na raha da ni a ƙanana a ko yaro kankani wanda ya kasance ina kun wani kuma ana ce shi nugari ce ya burani ma fa azun da gari sun sun yi muku sai ya buka sai zai ce ina ka zai ta zo su kai na ta ga shi ugun wani yaro zai ji daɗi gari a ce manzo sallallahu alaihi wasallam har yawa yawa shi wasa sallallahu alaihi wasallam wa qala uwadu uwadu ya jo annabi gori wa gairi wa yusaddiqu kullu wahidin minhum ma sa'iqu da barun maharmata yasa ce ku kullu wahidin minhuma sahibu kowa suna gaskata wani ne wa idza tuwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya rawalla ka duya ka ta dona ala wa duki suna kusan su kake kawo na su saboda ruwan manzo sallallahu alaihi wasallam da daga rawalla wannan ya faru da irin hudaybiya abinda ruwaito daga da aka yi abu mas'ulin wannan shi ne uban wannan abu jadal wani na wanda ya kasance ya musulun cikin maka shi na cikin wanda an azurta maka to da aka musulun ya bude biya sai an kashe wata kowa tsauri shi zo shi rubuta sulhi tsakanin da musulun sallallahu alaihi wasallam sai an kashe kowa ne ya yi kowa rashin imani ya yi kowa tsauri su zo ka rubuta sulhi tsakanin da sai da ta kai wanda bai kai shi dawo ya dawo aka sa wani an ce bai tashi dawo sannan an kafa su masoli an kace shi shi na yawa kuma ya zuwa ta saurin sosai shi na lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta amin alƙalin mutumin wata hada ma ta zahabi muhammadin wa abdullahi da sai ce a wallahi kai ya ta sulhi sai a da rasulullah sai manzo Allah shi ma'amin sai an kini kuma ce sai manzo Allah amsa da hannu ne sai ya sai ya buge shi ana sura da ko kai kana sura da shi sai ta Muhammad bin Abdullah hada ma sana da yi Muhammad bin Abdullah Quraisha to shi wannan abu masole shi na lokacin da aka zo a kai wannan sulhi ya dora ya kwarai sannan mutum na wanda ya kasance cikakken zamani a kusan sahabban da a wurin nan duk wanda ya zo saboda tsawon da ya yi in yi ne ba magana sai ce kai awa yawa ya biya mun sai ce kai kuka wanda na ba kai na kasa tsada ba sai da mun da ya zata da gasa na kashe da kashe ka haka duk sahabin da yi mai magana sai ya ce kai kuka magana to abubakar da ya ga mai kuka zanu magana sai ya kuka shi kuka da ya ce gira kare ka saboda na da kai da ka taɓa yi na bar sakamakon abin da ma. daidai da alherin da cikin wannan sai abuja da na a shi ya mai shi da cikin gidan shi abuja sai ya samu shi ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam shi a nan biya ya ji labarin ana sulhi shi bai san sulhin da aka yi bai na ba ko da yake so abu wannan a abu mas'udin ya fito yanzu daga cikin aljanna kuma da wannan yake ma hoton ko yake ma wasu da su da cikin zuciya duk wani da yake cikin mabiyin kana in ya bar ni na madina da wajen mu ba za mu yi umma shi ba sannan duk wani da an namu wanda ku fata da mu ya koma bina dole na da mai umma shi in ka yi wannan za ka sa hannu mu sa hannu manzo Allah ce na yi ta mun hada yayi yayi fushi yayi kan sosai yin da sosai yace shi ba mu Allah ke wuce mu Allah ne shi ba mu akan kai wuce mu akan kai dole sai mu aka kan shi amma ana ya sunni ya sunni da an dai to shi ne ana cewa na sunni sai ga Abuja da sai ya zo cikin sarka yana ya rasu da ka gare ni sai manzo Allah ko da sai kai ga Abuja da ga ga ubani shi na sunni da shi ta ce kuma na da abin da kake rubutun rubutu amma ban da ban da wannan ya mushi ga shi wasu ne ta ce ai wala ne ga shi wasu ne sai a wasu ne ba sai dai an ba da mai sai wata shi koma ba sai dai a ne ba sai mun Allah shi ke na aka maki shi koma a to aka maki sai ne saboda nan cikin hakanan kuma sake hucewa da sake hucewa sai ya biyo hanya ya biyo hanya ya biyo hanya ya ce musu ta ce ya rasu wallahi na kudu Allah ya kudu da ni ba kai ka kwanso ne zama a ne shi a duka domin mun kasar martaba sai ya zaga da duk sai ya ce can gefen madina da ya zauna to duk wanda ke roƙon yoyi sai shi ta inda dole sun roƙon yoyi sai zai shi ne shi ba sai mun ka tattara sun a ƙarfi da su suka haɗa ƙarfi sosai sosai ba a da a sa shi ƙoranin da suka haɗa ƙarfi sosai sosai sai kasance su yi ƙarfi sosai sai suna tare watan wurin shawa masu tafiya cikin kasuwa wanzu shi ne za su sai su amshi haya sai suka samu dukiya mai yawa wani shi na zai tsaye kafirai suke dubu a aika a aika manzo Allah ya faɗa wa mutanen nashi da hagudu sun yi shiga Allah zai su shiga mani sun yare to ko da mazo ya rubuta takarda ya aika ga Abuja da ne shi a cikin rashin lafiya shi a cikin rashin lafiya ne takarda ta kai shi amma ne cikin aka yi jana'iza kuma suka shigo cikin birnin to shi wannan hotunan kulin shi na ke gaya maku da ƙwarai irin yadda ya zo ya kasa habbai na mazo sallallahu alaihi wa sallama da irin karfin su da irin wato wai da da tsanani na da'a cikin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama washin da ta zai yi da ku zan yi yawa su kama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam to shi na ce muku wallahi ban taba ganin wani shugaba na duniya wanda a girmamawa irin wannan bai mahmud kai ma ya ce wallahi na ga in yi a alwala ya aje ba alwala ba za ta yi kamar aikacin kai saboda wannan ruwa babu farin mutu ina bai bai gane akan farin na ta ruwa alwala ta mutane حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن يونس باب حدثنا ابو الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل أن الجاري هو يلمكي قال سيدنا لا أسألون نبيلا نادي سائب بن نبيل يقول شنا سيوا ذهب في حالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم Gogo na ko kona mahaifiyata ta zo da mijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hada yan mahaifiya ko kona mahaifiya قال تتي يا رسول الله يا من الله إن لم نكن حقيقة أن يقواتا ويتم بمعنى أي ويتم الله أنا سحر أتي الله شاركنا ولا آلي ya albarka shi Allah shi ma albarka sun ya walla kwashe mutum alwala dai kashe mutum wa dole hmm. babu riski imani tare da wuri na sun wata annan kofin tsaya har sana harki bayan bayanai wanda zuwa ila haɗin na bofi sai ya ga sobe na sai ya ga haɗin na asarci nan tsakanin wannan gawa da wannan ga haɗa nan daidai ƙarshen wuya ne nan wannan abin kororo na ya yi daidai girman ƙwanyi abin da ƙwanje na an san a ƙwan abin da ƙwan hakara daidai girman ƙwan hakara ko da ni ba nan bayani sai yi duwari mai faɗi hakan da yake hannun zuwa ya samu a falwai yana da mai hakan da kan zai ne gidi ila da nubuwa watan zuwa ga ainihin wata alama wata ga manzo wata wanda ya kasance wanda zai yadullu ala anna fulana fiye ba'ad wannan abin shi ta nuna wata manzo Allah shi shine hatimin nabiyina wa imamu burgari shi ne shi ko annabawa gaba ɗaya shi ne shi wanda suka hannun na buwa sai yana kashe kwai tsakanin kafaɗin ne ne nuna zurbin hadalati da ya yi kwai na makara babu man babu man marmata ko babu man marmata wata shaka min da fito wani ba ya gane akan wanda kurkur ba shi ne shaka da kafan da daya hadisna musaddad ko ibn sarhad قال حدثنا خالد بن قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أبرد من الإناء يذكر والد مسعي على يديه جهنم عليه فغسلهما يوانكي ثم غسل سنان يوانكي ثم غسلني ثم غسل فمه sai wanke bakin shi au da sallah ko au kafa da ko kuma sai kufur bakin shi wannan shi kai shaka min kafatin wani daga tahi ne ka wata sada wata abu sada da yawancin mutane so su ma sada da suna yawancin hannu wani sun fika yin mara sayan ne mara sayan so biyu wa masu hajjar asu yi shani kan ne ma a dabalo a dabalo bai bayan ta uga ya zama ta ma a dabalo a dabalo haka kawai ya sha ba ta ba guda shi ke ma a dabalo ma a dabalo wata sada da yake wani kama mun da ɗan kabin sun ma ƙasa ne ce haka za mu ko wani su da zai sallallahu alaihi wa haka yi wani mazo sannan zama a zai fi zama ta kasance almakafu da ta da mafi bayan da shi ce ba wani makarantar shaka ya kurkur a kin shi shaka ne da fitin wa ilisi ba a mafi da ake marasan ba a bai daya a kan shi haka ya sau daya suna su nema ran harbi a da hadisi na muhe bun ko ibn harbi ne a da hadisi na muhe haya almadin a ali da kamar shi shaya a da ke shi ta na kuma ramna ali hasan ne قال يا تنبي أبو لابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبي يا تنبي شريك أو يوم صلى الله عليه وسلم ليش يجنون أن يشفر آية وجوه يسعى أحضر مكاسة مما يسروا فتوى ذا أمان دون الله واتم فتوى ذا لهم ليش أبو لابن زيد يموت الولا فأتفع على يديه يكرك تاي وجه هم عليه فأتفع على يديه يكرك سواده بعد هم وجه فكتلهما ثلاثة يوجه سوء ثم سألنا أدهل يده في إنائه كتهن رشي مكيه فقط ما لا يفوت والباقي نبتا شيء الشاك أو سفر الشاك ثلاثة سوء يبقى لا تقل فاتح لكم فتاة أكم مما يتلوا ثم أدهل يده سنة شكت هنو لي فقط لا يواجه ولا يفتاة ثلاثة سوء ثم تأذن ثم تأذن يدمكي ثم تأذن أدهل يده في الإناء فقط لا يليه إلى مرفقين مرتين مرتين سوء ثم أدهل يده في الإناء شكت هنو لي شكت kawai ta hajjara ta yi haka ne fa a taɓa da zai yi wa alabar biha ya kusanto da hannu wani bayan tare da sun masa a tare da shigar da hannu ne da da kuma موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال مسح راسه مرتين يا حكى لي واتمنى باب مسح راسه مرتين ثلاثا saboda abubuwan sun ga kai ana ba hukunci irin sauran hukuncin sauran jiki yadda an ka ta hutu uku shi ma kai a wanke a shahe shi sai malama sun kace a abin da aka rulla ga kai kan shi ka a tafi ba so ka to ka rawa an kai wa a daidai amma sai kasance Allah ya nuna mai cin shafa don haka wata ta wanke a kai don haka sai an wanke kuma da ne don kuso an ma sai an wanke su ko so ba sai an wanke su ko so ko an wanke so uku babu wudu a rajin ma a yura a tafi wa fadar da wudu a maraki ba mai gane a kan mutum da ya rauna tare da iyalin shi wa fadar da wudu a maraki da sauran gwamnati suna rauna ko ba su rauna wata wasa umar bin hanif al-kumurun hadar ya rauna da ruwan zafi ya yi wankan da nama da ruwan zafi domin baitin zani sannan kuma tun ya rauna cikin gida ta mata ta sabbi to ai wannan hadisi da kawai da mutabaka ta zai mabadin da yi dan abin da ke nan ga babu wudu a rage ma ibrahim yadda ka ba ne ba sannan kuma ya ce umar na ɗaya ya yi aiwata da ruwan zafi ya yi aiwata cikin gida na wata mace ta suka ce eh, ita cewa ya aula da ruwan zafi wannan shi na nuna ai aiwata da ruwan zafi ne nan kamar wata ainihin tunda in an kai aiwata ko an kai mun kai ba za a yi tare da iyali ko a ce in za a yi tare da iyali. sai kai ga ashe kenan ku tare ko kuma kai ko ka ne sai shi kuma nan ce kuma ya yi arwala min baitin rani yake dai wanda ke ne arwala su su ai na yi ba a cikin da musulmi na in da ta musulmi na in kai wankan in za ta wanka in kai samu aina ko sai ta yi da ta samu halatta domin domin ta samu halatta ta ne ba ina ga alƙalin kawai wanda na ya yi hajjar mutu da za ta ke na kanuwa hadisi ya jere da hadisi ga da hankula da ake hadisi na abu zahim da yau kuwa ce ne yi ta ala abu na malikun an na cikin an abu zahim da kuma an da hukara ce da jari wanda ya sawa rake wata kowane fi da ma da su da zahim sallallahu alaihi wasallam a jami'a wannan abu zahim na kuma ne shi maza da mata sun kasance suna arwata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ni a dukkan su ne daya wanda maluma suka ce kenan kabin zuli kabin zuli jari da bayan saka aya ta jari wannan shine zai kasance a samu mata da maza sun na wuri da sun yi arwata ko sun ka kace a'a ba da zuli jari na ba ta aya ta jari ta a ashe in haka nan kenan wato wannan mutum da zuwa da mata sai su yi arwata wuri guda shi ma wacce da zuwa ta da ɗan kwani mata ta da wani wuri guda ke da ka zo da ɗan kwanka misali mata sai ku zama ku ɗaya gobe shi da ku ku ki maza su ko su ko ku su ki mata ku zama wuri guda ku da yawa sun ce wannan shi zai dukuwa babu sadda nabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ba Allah mu kuma alaihi kai mai gane akan manzo Allah ya rawa ya zuba ruwan arwana sai wanda aka so masuwa حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن محمد بن المنكدري manzo Allah ya rubuta mai shiga da ni wa ana ko wa ana bari don ban lafiya la akil hum ko sai da ke ban hankali ba ta wanda manzo ya rubuta ta nuna hukuncin ne ke ko ko faran nan sa'an nan to hankali na dawo da ni hukuncin ce ya shura ya manzo Allah ne man ne ya su waye ke gado na in zai tsaya da mata bayan ba ne ma ta shi yaro abu sai ne kuma da mata bai da bai da bai da ma ko wannan shi ne da mare ne ya yi na Abdullahi sannan kuma kasance yan uwan shi mata ne ta shi wa da gari wa da gari ya shura zai dan ne ma ya ne kalala za a ga dai wanda ke gado na kalala ke gado ai la wa ta dum ala wani ba da ba ba mahaifi ba sai ni in uwa su su gado ma wannan da ayat fara ita sai ayat da ga ta ita tunaka yadda sunan kai kala ko za mu ci ko yadda tunaka ya ya farko aya yadda tunaka ni sai kala ko

zai rika ila ila ila aya har zuwa ƙarshen aya to wannan dai wasan ci a kuma halin da wannan aya amma abin da aka fasu ne daga tsaye magani manzo Allah ya rabata wasu ba alai min wuduri ya zuwa nan ma a wani shi lokacin zuwa wannan wani a wani sai farko idan ka ga ashe ga dai idan musulmi su ma ana iya arwala zuwa ga ruwan arwala babu babu gujewa wuduri alhamdulillah wa salatu Thank you. mashirun wani ya raba ta yi hukun da ni da ya da ni ba zuwa da ya yi mu a na ta shahara mu ba المشهور حديث ولا أكل مشهور والمستفيد ذلك ولا أكل المستفيد وتسوسي أن لك ما حديثي مشهوري وتما رواه أكلا مثلي حديث من الشيء المسلم سنك رويته أما وبينه هذا السبب ذلك كان هذا حديث مجرد يشيء أكثر ما حديث مستفيد وكما المال هو هو أكثر مثلي حديث من الشيء المسلم a tattara yi tunani wannan yanzu ka da cewa turbe ta hanyar zai hadisi masu wata nema shi ya kashe masu biyu a ya kashe mutum sun je shi mashuri watan ya shuhar ki saboda ma ne saboda shi kasa kowa na ya gane shi ko sun ce shi ne mutum ne guda shi ne ya ce mashuri ne wa ko tunani mashuri ana ce ma hadisi mashuri ni idan dai ko tunani ne mutum guda ba mutum ka bude shi to akwai mashuri sahihi akwai mashuri hasanu akwai mashuri sahihi sai ce ta yi ko ingantacce ne ga mata da dai ta hadi ta da ni yake a kusa ta zai ta annabi ta ya rasu a kusa ta zai ta annabi ta a kusa ga ta da ne na da wuri ne a hadi ma sai manzo Allah ya yi mata a ta kasan yi yake kace da amma ya gaskiya manzo Allah ta shi kawo ka adu ya yi ba wa kullu yawmati sannan kuma hadisi ga bayani akan wannan yau amma Allah ya ce wa idza ta idza ta hadu mu'minu as-salih in ɗaya daga cikin ku zai ba ta na du'a ta kama ce wanka idan ya yi wanka wato hali ya masa ne iya hali ya sanya turare na gida ne na iyalai ne wa in da mai jikin bai samu turare ba falma ul kusiri ruwa su a turare da shi ka samu ba ka yi hawa mutane kai da ke to shi ma wannan hadisi mashhuri na ko sahihi sai kabulin hadisi mai bayani akan kabulin ne إن الله لا يقبل الأمة انتزاعا يتبعه ولكن يقبله الحب العلماء وشي وانا عرفت شي ما تهيشي لا كون مشهوري وانا شي نتهيه مشهوري زي تهيجي وانا زي تهيجي وانا كتنسي حسن وحسن ما لما فكرة حتى حديث سنة دقيني حديث سنة دقيني فريدة على كل مسلم وانا هو ملمة يا أسنو ملمة باوتا لا لابد إلي فريدة على كل مسلم حديث ما وي so aka yi ba a gaya ya hasan duk hanyoyi ne gaba ɗaya babu hanya guda da hasan hanyoyi an ka tara an ka gamo an ka an ka an ka da an ka tara hanyoyin gaba ɗaya sai ya kasance wata ta yawa wata ta hadisi ko ma hasan amma ne hadisi da ɗaya wani da ala kullum wani da ifi ba na yi kuma wani mulodi ke yi na hadisi ma na ɗaya ba ne gaskiya ba ne wanda aka samu mutane to shi wannan hadisi ɗalibin ilmi sai da ala kulli muslim a hasan hadisi na da kasance hasan a yan katiba cikin jami'in bayan ilmi kalli ne wannan na ilmi da ya nuna ya kawo jirgin waya ya kusan komai da mu ko da abu na amma duk kalmi bayan ce ba a hannun wani abu da nani sannan maluma maluma sun da al na da al na da hadisi na wanda ya kasance ya mashhuri amma ba da iji hadisi mashhuri na al-usman bin al-as da kai ce wala abu usman bin al-as wanda malum masu nuna shi a ilmu a wannan a mamu ibn salahi cikin mukaddama ibn salahi ya ce to kada ka ga can karshe inda ya bayar a hadisi hasan yace kada ka ce in hadisi ya samu hanyoyi daban-daban daban-daban daban-daban shi na karfafuwa to da an kuma ga shi an kawo hadisi a kunna nuna ra'ayi ko da da tiki ne kuma an ce amma shi bai karbu ba sai ce to haka ne abin da ka sa hadisi shi karbu in ya kasance hadisi ya wuce wajen da ifi na kiya shi a faru kiya da ramin da hirzi ne amma haka dokun na ma'amunin ta dokun na ma'amunin to shi wannan in ya kasance mun ka samu wata ne an tsaro to na hadisi illahi idza ra'ayna hadisan in mun haɗu wani hadisi ya shi kuma da wasu ya kama da hadisin da ya rawaito ko ya da hadisin da ya rawaito sai mu gane a cikin kenan ne sai ya shi to bai samu kuskure tun da shi samu gani ba dan nan da suna ne gani shi bai same shi kenan tun da ga mun yawo ruwa ta zo da ne ko kuma tun da shi hadisi da rami ne rami amma da ba mai nisa ba kamar hadisi wani ta ce musulmi kan hadisi ta ce musulmi shina kasancewa hasan bin mutum ilmu ne a ahara sai kasance ta hanya ta ta ta kawo shi yake amma hadisi ne ta kira mai mutan wanda ta ji ta da ta da kaya ko kuma ana ba ba ana ta da kaya ba ya kasance hadisi shazun na to shi wannan ba zai tashi daga zama shazun ba wani hanya ba ta karbuwa ke ko hadisi ne ta kira mai mutan bai ka na to ini ne shi nan da ini ne sai da kini sai daga zama mutum shi kuma da iki sai kai kai iki ba zai da tsayawa sai ya buga misali ce kamar yanzu al-Qur'ani na ra'a hadisi na al-Qur'ani na ra'a da iki na kuma nan miji da shi duk gida ne da miji duk hanyar da aka bi da an farka abu na lura da ake hadisi shi na da launi sosai sosai bayan ya ta ne a faran ne sai ce kuma wasu ita a faran ne amma dai ya tsaya a faran ne sai wannan a ilimin ya rasu kalami ya ce shi ko ya bibi hadisi gaba ɗaya hadisin a kuma lura da ba da su ya kara su a faran ne wa'an kalufa ya ga dukkanin waɗanda sun ka kyawu aksarwa a guda hudu guda ne wanda aka a Abdullahi bin da guda wanda aka rubuta a Abdullahi bin Abbas da guda wanda aka rubuta a Abdullahi bin Umar da guda wanda aka rubuta daga Abi Umar Azari da shi to waɗannan to an kan duk hadisin da ya tara ya tara duk gaba da dukkan hadisi na Bukhari bin Razi ya tara su gaba da sai samu waɗannan hadisan guda hudu su dai sun fahimta su cewa sun faɗa shi ne sai kuma da mutu sai to shi hadisi na abu lahi zai wanda ne wanda ya fara kawowa yake shi ne akwai wata soyayyar da soyayyar yin an tambayi shi tuni da kai ne cikin iran na shi da sai duk tare da rubutu da sai yin sun ya fara iran ya ce na tambayi muhammadu ismail al-buhari an soyayya wanda abu da ke marani na na tambayi shi kuma soyayyar sahihi yake ranni ne da kuma shi in ga na sannan da rafi shi ya yi wani waya an an an zai an an abdullahi da zai ya ci tunanin da wani yake shi kaga sai kare da wannan sai ce wa amma hadisu abdullahi da abbas amma shi kuma hadisu na abdullahi da abbas ya ce lallai hakika an rubuto shi ta hanyoyi ta hanyoyi ga sun dukkanin su kuma sun tafi inda su amma sai dai akwai abu kamila a jihar shi ya mutu hadisi wani da gudan shi kuma wata gudan ya yi ruwa a ibn jirage shi ko ibn jirage ya yi ruwa a abdullahi da abbas sai shi wannan hadisi na gundarun na wannan abu kamila a jihar an gundare shi kuma a gundarin a imin da yake sai shi wannan hadisi sai an fadi da gani tallahi a lauki amma wata ta fara da jikin gundarun a imin da yake sai shi dukkan da yake ya ci wannan gundarin ya yi ruwa ga imin da yake da kusa da kusura to ruwa da an kawo da imin da yake cikin kusa da cikin ne shi a wahani wajen wani na cikin makara yake amma wasu ka ruwaya ruwaya hankalin cikin maka su ruwaya ya rusu ta ce tuwon shi a cikin su kaji wani kaga kaji da wannan ko sai komo sai su sai hadisi na abdullahi bin umar shi kuma hadisi na abdullahi bin umar sai ce shi kuma an diba an samu shi ma shi na da rauni shi kuma rauni a gare shi an samu wani mutum da aka ce ma isma'il isma'ilul ayyari isma'ilul ayyari shi a riwaya to riwaya na tashi sai ya kiba shi shi wannan hadisi Abdullahi bin Abdullahi na Umar shi kuma akwai wannan ciki to ya kawo dai ila sai wanda yake yanzu bai ya kawo ta sai ce shi ma hadisi da Abdullahi na Umar shi a illa kuma ya kawo ne illa ne yake ga abin da yake nan yace wanda sun koyi ruwaya an tatu daga zalahin umar min kauli kauli ne na ba kauli na ba kauli mun zuwa kun da zaka kuma a ita ke da mu kubi na yake kuma haka karatun sun kawo to abu zalahin umar sai ka ga hadisi na abu umama gari yake shi kuma hadisi abu mama gari wannan hadisi sai an tafi da dake ko yi sai an tafi hanyoyi ne da shahrun haushidin na abu umama gari shahrun ne. shi waya min aliki da ko su ne ne mutu zuwa ga abin ruwa ma zahiri ta ce shi kuma shanu na hushe ne ruwa da malum masu na shi. an ce shi ba ta a ba to haka da ya kawo ta ce to don hakan ga wanda hadisi shi da kaburi yana da ramin shi da ke wanda ba na hankala shi ta ce to ma ai in an ka ba imamun nawawi cikin farkon a littafi ne arba'una umar wuya ya ce hadisi na wa amma hadisi an umarci arba'in hadisi yace ya ya ce su ita ittifaqi daga Ma duk malumma hadisi sun ittifaqi a karami ne ma a kan hadin wiki tare da hanyoyi ne duk malumma sun ittifaqi a kan ranar hadisin mun jama'a kuma ke arba'in hadisa kuma hadisa an kuma ke arba'in hadisa sai shi duk malumma sun ittifaqi a kan ranar hadisi to in Ma na ittifaqi a kan ranar hadisi ma a kan hadin wiki tare da hanyoyi ne to yi ka na sa da shi ba bai rami ba ma a kan hadin wiki zai samu rami na ko bayan wannan kuma sai kasance wannan abubuwan yin da dauki cikin al'ilan mutahira littafin da mutum da sanin shi al'ilan mushahara cikin wannan littafin nashi ya ce duk da ba ɗaya hanyoyin hadisin ya tara dukkanin zanni gare su ba wa hanyar guda a ingantacce ba a kan shi yanzu. Aiki ya ga wannan ko? to bayan wannan dai malum ma da yawa sun yi bayani a kan al-usnani min al-ra'at hadisi na bi da yake yake rami to sai kasance albani da kuma Allah ya yi din albani sai ke hadisi a kan ya kan yi da yake hujjoji da malum da sun ko kuma kila bai sai ya tantance da abin sun yi ba dan nan sai an ka diba haka gurin ne jobi an ce duniya ba mu ci kamar duk duniya gaba ɗaya babu wanda ya rubuta da abin farji ya ilmi haka ne sahiya ce an san kuma sani ne ko da tirani da yake da nan rubutu da rumi amma da haka ce shi bai taɓa ganin marubuci kamar abin farji ne na ba ya tsambiya ga littattafai ne daban-daban daban-daban sai da kira mu yadda ne nuna shi daban-daban ce bayan haka na sai da kira mu nuna su to gashi ya ce duk gaba ɗaya hadisin da duk ya tashi gaba ɗaya ce na nuni ne shi inda da za ya ta samu mu cikin mukaddam sannan a wannan yan najeriya da tsalani ya ta ta samu rauni ne cikin mukaddam sannan a wannan iraki ya ta ta samu rauni ne iraki da kai ne cikin a cikin yiwuwar gida munaji wanda aka mukaddama da tsalani ya ta ta samu wannan hadisi to da shi sai imamu da su ta samu ne su shehu abdullahi sun ta samu ne to yanzu za mu ɗauki ƙauyen mutum guda ko haka za a mutum guda eh? a wani can ya za mu kenan wani hannu ba a mutu za mu to shi da shi na ya ɗan zai da saboda ce wasu shi mai ce gaskiya na amma ba Ah, a kasu sanin da nan to kuma wani mutum ba ko to to mu tashi wani muhanci ma an wani mu gane alƙur'ani da nan maluma sun ce abin da aka nufi da alƙur'ani da nan watan kunnuwa suna cikin kai ana ba su hukuncin kai ni aka wa kai wajen alwala to ashe za a shafi kunnuwa sun suka ce to ai shafi kai wajibi na ashe shafi kunnuwa wajibi na ce sai suka ce a shafi kai wajibi amma shafar kunnuwa sunna ce saboda an ga abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas da sauran sahabbai sun yi aure sun shari'a kunnuwa wasu an ga wasu sahabbai sun yi aure sun shari'a kunnuwa a ce da ba a da sun shafa sai ma nuna wasu da ta kai cewa al'ulamin da al'asir kowa ya abu da ta ga shi wanga hadisi ko ina sha da rubu ko sun sun shi ba mai abu da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya tada shina cewa wa tan tajattu wajhi lillazi fa lillazi halaqaha sajadtu wajhi na da husata na sajadtu wajhi na ga roƙa da husata na sanya ta ga ƙasa hawa halaqaha wa sawwaraha wa shakka wa basaraha wa shakka سمعها شكوما جميل أشياء الأسنان من الوجهين جمعهم أشياء من كل هكذا تقول أشياء نوع ذلك يا أنت له ولا ولا يا أنت وأنت تستطيع وأنت يا أنت تقول أشياء حتى أنك شاوت أشياء أنت يقول ثم رسول الله أكن شيء والأسنان من الوجهين من البلد wannan ke nan kaga nuna al-usman min al-wajh ko wannan sun da kan cewa al-usman min al-ra'si su ko sun kace ayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda idan ba wa yayi arwala ya wuce wuce shi wanda har da alaya gudun wajen shi hatta ta harja min ashara ilayhi hatta ta harja har ainihin zurfin da ta min ashara ilayhi daga gidan idanun dai وإذا مسحر أته خرج أناياه إذا يشاهد كيني خرج أناياه sai kurakurai su hita mai ra'asi daga kai ne hatta ta haruja hatta hita mai usai daga kunnuwa ne hatta ta haruja mai usai da zama na araka in yi tare kai ne sai kurakurai su hita daga kai ne hatta a shekinan al-usmani da wannan shi aku su ma'ana ta ce kamar da aka ce ma'ana na nuna ra'asi wadan kai shi na da hukumar suna da rikin kai a ba hukuncin kai a shafi to wannan shi ma lumma su kai na nuna ra'asi a shafi su kai da ake shafa kunna irin wanda ake shafa kai alhamdulillah wasu zafi suna ma'ana su ne yadda suna ka nuna kan shafa to yastafunaka mun karanta aya yastafunaka kullu lahu fi kulli kalala yastafunaka suna tambayar ka kullu lahu fi kulli kalala Allah shine muku jawabi shine muku jawabin tambayar ku fil kalala akan abin da ake kalala. mutum shi mutu bai bar bai bar uwa bai bar uba ba bai bar ɗa ba bai bar ɗa ba to shi ake makalala ba uwa ba uba ba yan uwa ɗaya fari maza da mata ko yan uwa mata da mata yaki a littafi wanda an karaba mai bayani akan tasbaha wanda an kasan ya mutu addinin manfa'a a zara da wara da hadis tasbihi da min da tasbihin da kawai zamu ciki ne shine asiba ababen da a ciki kuma a karance su da kyau da kyau an kawo hadisai na sahabbai akan ainihin inganci da tilbaha manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarar da ɗaya daga cikin mata ne wadda aka ce mata fiya wa bayyana rijaiha arba fa ala nawabi da fanta akwai gonsun da biyu guda dubu hudu gonsun da biyu guda dubu hudu me da kai su yanzu ga aka yi su ko to ya kai tilbaha yanzu ga aka yi a ce ta gaba da miji kai ba ba da ya fita ba kuma sannan ta ji manzo Allah ta cewa watan a a na hore ku ko bil ana a a alaikum da bil tafihi bil anami fa inna hunna mas'ulatun wa mutasaqqatun fa inna hunna mas'ulatun hakika za a tambaye su mutasaqqatun sannan kuma ta masu hulci na sannan kuma wala tantalabu من أهل كما قال صلى الله عليه وسلم عليكن بالتهديد والتهليل والتحديث ولا ولا ولا تبدله ولا ولا ولا تبدله وتحديث ولا تبدله وتحديث هو كما قال صلى الله عليه وسلم أو مثله أو نحوه وكنت كيف من الله يفعل يجي دي كون وانا اللي أكيد شيء ما كان أكمل أكان تسديدي يا سبو بالأناني وزي ما أنا بقول لك أي وانا إنشاء دي يشيس واني إذا ما هو الأفضل wa aula zuwa ga abin a mayyaci wa ko la yana ji da ba shi kore halarci ba zai kore halacci ba ko mutum da kore halacci a shi halarci na nan kullum ba mu ga ma inda sun rubuta cewa haram na a zata ba an kawo hadisi na sahabbai an kawo hadisi na tabi'ai an kawo hadisi na arba'in tabi'in an kawo hadisi na auliya an kawo hadisi na tabi'ai duk dai akan ya ce ba don haka ga mu abin kawai ya wucewa a ɗalibai irin mun tsaya a kuɗi ba abin da an rubuta shi da abin da man ba a zajewa da an tafi da musu haka yake akwai hujjoji na akwai hujjoji na mazo sallallahu alaihi wasallam saboda akwai ka takarini da shi ya ga an yi da ce da an karɓi da ka tare ba ta kina so shi ne zuwa ga abin da an yi ci ko kuma da sirri da sirri ke tafiye ga da wannan ɗan da biyu na mugu da dubu hudu ɗaya ga da ni na tafiye da kishewa

ولا هتقول ما هتقول مشابه ولا تقول ما أقطع مشابه أبين في أتجارة شيء من التاو أبين في أتقار مشكلة من التنسيب من التوبة لا أقوم إلى الله قام يقول شيء ما أقطع أنا شيء يقول شيء وإنما أبين في الجواكين أجيب الإسرائيل يقول أكيد الفرق تنبع يتنمي قبل شيء فرق من المكان تاتي تاتي تنبع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 谢谢。 wato wanda ba eh. wani shi na tambaya a kan wai arwalla ta sallar jana'iza ba a sallar farilla da ita ba haka ba ne arwallar jana'iza ana sallar farilla da ita malum masu yi kisa da arawar rubi wanda ya kisa da rikari sun sun maniya alwala ta sunna guda bakwai wanda kasance ana sallah farilla da tana na sallah da ita sun ka sa mata sannan shi uku sannan shi uku akwai alwala guda biyar wanda ba a sallah farilla da su ba a sunna su ba a sallah sunna su ba a farilla su ba a lafiya da su alwaloli na guda biyar su kuma su fara na suka ce mutu na ne na kasani alwala guda bakwai wanda kasance sunnoni na ana sallah farilla da su sun ka samu sassanar uku inu yi alwala ta sunna ta wuce ne nunu na da nunu sannan ra'un ragabatun jimun janabatun ainun idun kafin kusufu shan ko kusufu kamar mimun masa mutane sannan yi uku wasu yin ayyukan da su kuma ma'aikata والنور نمل ثم راء رنبا جيم جلالة وعين الإيد كاف كسوف نعم تفاصل وعين yanki ya da wannan wani ana ce musu na uku bayan su sai raka da min to wannan aurori wani ba suka ce wa hadin ruwa wannan aurori guda bakwai ana tallafa ruwa ba duk alwala duk aiki wanda kasance bai yiwuwa sai da alwala ko na sunna na in bai yiwuwa sai da alwala to in kai wannan alwala ka yi to kana fata sunna ne akwai aiki wanda kasance ko ba alwala ana yi shi aka ce mana kafin nono wudu'un nawmi alwala da kai saboda kwana wanda alwala da shiga kwana wannan alwala ba ta sallar sallah ba ka lafiya da ita na kafin kafin qira'atu a wurin da ke so mai karatu ba tilawa ba kira'atu kafin kenan kamar yanzu da sun ce mahaifi alkur'ani na shi a mai suna kawai shi karatu alkur'ani shi da kai ba da sa yadda ya ba to shi shi a wala mutane ya samu ɗan shi nuna shi zai ko bai da wala tun da bai ba alkur'ani da ya ba yin wannan a wala mutane na ta aka ce ma hudurin kira'ati a wala ta karatu ita wannan a wala mutane ta na kasa ko ta wanta wa rudu a wani da ke saboda tana jin dari dari ya mayawa ta ce bari ka daura yi rudu da ita yin wannan alwala ta ce kawai zai kubar da zaki kawai to wannan alwala ba ka kula ta baka lafiya da ita sai yi muku sai kuma wannan mulaƙa ba haƙin alwala da ka yi saboda gamuwa da wani masaraki wani jahili ko kuma da wani tarihi masa zaki saboda shi yau kashe kamar zaki na ba ka san yau zaka isuwa ba ko tarihi na yadda tsohon shi kuma fiye da gwamna to an ce alwuru sarrafin mumi a wani makai mumi ko a wani da ka yi domin mulakata hakim don zuwa gudu wannan a wala ba su ka tura ba na lafiya da sai zalin ko ziyaratu a wani da ka yi don ziyarar tarihi in kai a wani don ziyarar tarihi wani a wani ba su ka tura ba na lafiya da sannan yi uku na kashe mutu kuma muna da bakwai shi na muna da biyar alhamdulillah wasu na tattuna wa rashin na kai mana shi wanda ya zama eh. ko yoshi an ta kare sai ya kara eh ko yoshi an alaka kare sai ya kara to shi wannan ana yi wannan duk sahabbai su hana shi sahabbai na manzo sa ga rashin arwala ta ga mun karanci wannan aruna ta ne. wanda ya kasance kama an wuna ya yana kama da yawan wani masu tsari yanzu wani ne ba wanda an abu zahin zai ya kasance shi a yawan arwala shi a yana yawan da arwala ta kai da ya don ce masu layin zai ina son ku mai da masu Allah ke alama sai in samun a da suke sai faɗa mai sai ya kasance da masu Allah ke yana kai an so kullum kada cikin in dai sai in kayan niyya a wurin da kai duk su da za ka kula da ita amma in dai kayan da sai ka zauna cikin sarki wannan irin wannan abu da ba za ka kula da sai ka kasar cewa a wurin da za ka yi za ka ɗauki alƙur'ani sai lokacin sallah za ka kula da ita ya kula da ita dan mutabi na ka zauna cikin sarki an gane kowa wajibi na tun da mutabi na ka zauna cikin sarki a shi ka zauna da alwala sai kai ka sake mata wani mutabi na ne alhamdulillah wasu lafiya su lama rasu مش الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا العالمين الحمد يا رب العالمين الله تشهدنا وكنا نسمع السمع شأننا العظيم الله تنازع بولا الله تنازع وكنا على امور اللهم احسن اجرنا من كل حفاظ واجرنا من سيدنا وذا الحياة وشرفنا مؤمنين وشرفنا مؤمنين وشرفنا مؤمنين وعلى الى سؤال سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين